Alhaji Usman mafi <laughs> mishkila. Yanzu ba zai hasa ba? Yanzu ba zai hasa ba? Na'am. ba na rabi eh. yaya za ka zo bakin hanya ka tsora benci ka cire riga gobe je da kai kato ka tsaya kana ta rusa ihu me ke faruwa ka me yake faruwa yanzu alhaji usman ma bi mushkila muna ta kira shi muna ta kira shi ya ansa ya ke ansa hmm? Hmm? ya ke ansa dan majalisar tarayya dan majalisar tarayya alhaji usman mafi mishkila ai al'ummar kaduna south lalle yanda suka suka san cewa yana musu abin arziki suna muna tare da shi da ke eh. domin kuwa mu ma muna tare da shi al'ummar kaduna south eh. kuma kwantar da hankalinka mu dai yan kaduna south eh. mu fito kwanmu da mu house of representative kaduna south lalle mu fito ɗanmu da kwarkwatanmu a shekara ta 2023 ɗan majalisar tarayya watan mu zaɓi alhaji usman mafi mishkila masha Allah yawa yanzu ya ansa ya ansa ya ansa eh <laughs> <laughs>